sa a kan mita 104.9 a zangon fm daga nan cikin garin hadeja a jihar jigawa kuma a tarayyar najeriya sunana abdullahi muhammad gandu tare da abokan aiki nake farin cikin kasancewa da kuta cikin wannan shiri mai albarka wanda bisa ɗabi'a ta wannan shiri shiri ne da ke tattaunawa da manyan manyan malamai masana ta fannoni daban-daban na addininmu da kuma na rayuwarmu domin ci gabanmu da kuma fahimtar halin da muke ciki da masu nasarwa da faɗakarwa kan yalan kyautata rayuwarmu domin samun mu idan Allah ya kaimu, mu hakan ta sa cikin wannan shiri yau muka yi muku babban tanadi cikin ikon Allah muna tare da malam Aminu Ibrahim Daurawa wanda yau shi da mana fashin baki akan maudu'in da za mu tattauna. sannan a yau mai sauraro insha Allah za mu tattauna ne kan batutuwan da suka shafi alaƙar da ke tsakanin ƴaƴa da iyayensu ma'ana za mu duba yanayi na kyautatawa ko kuma rashin kyautatawa da ake na iyaye musamman daga su ɓangaren ƴaƴa wanda a cikin tattaunawa samu insha Allah za ku ji mu ɗauke da batutuwan da suka shafi haƙoƙuwan su karan kansu iyaye akan ƴaƴansu da kuma haƙoƙuwan ƴaƴaye akan iyayensu wanda insha Allah malam zai mana fashin baki kuma a cikin shirin in har Allah ya su zamu ba ku damar shigowa da ba da ta gudunmuwa ta hanyar yin tambayoyi ko kuma ƙarin bayani da makamancinsu manya-manyan baki da kuma babban malami muna muku barka da zuwa kuma barka da kasancewa da shirye-shiryen gidan rediyo su a baya to alhamdulillah kamar yadda muka gabatar a mai sauraro yau insha Allah muna tare da Malam Aminu Ibrahim Daurawa wanda shi ne mana fashin baki a kan mu zamu tattauna kuma zamu tattauna ne kan ainihin yanayi na kyautatawa ko kuma rikin kyautatawa da iyaye suke fuskanta da kayayyakin su a alagaba ta malam barka da kasancewa da mu a karo na biyu kuma barka da zuwa gidan rediyo kowa ba ya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu a to malam batutuwan suna da yawa waɗanda suka shafi alaƙar da ke tsakanin 'ya'ya da iyaye amma da farko kafin mu fara zai yi kyau mu ji suya iyaye ya shari'a take kallon iyaye kuma wani matsayin shari'a ta ba ma ma'ana shari'ar musulunci ta biyu masu iyaye kafin mu je ga haƙoƙon ko kuma alaƙar da ke tsakanin su da iyayen to alhamdulillah ala biyu wa ni wa Wani wa ni'matihi wa salatu wa salamu ala kan khalqihi wa alihi wa sahbihi ah, masu sauraron mu ta wannan kafa ta gidan rediyo na sawaba abin na ake nufi sawaba shine dacewa asalin saraba kalma ce ta larabci tana nufin dacewa to Allah ya ba mu dacewa cikin abin da za mu gabatar kamar yadda muka shi na alkur'ani shi ne babban kundin musulmi wannan littafi mai albarka daga suratul fatiha zuwa suratul nasi duk magana Allah ne yana da sura 114 yana da aya 6236 wannan alkur'ani yana yi ne bari na bari daga cikin abubuwan da Allah ya umarce mu shine ya bayyana mana darajar iyaye da kimar su a wajen Allah da kuma wajen 'ya'yan da suka haife su Allah subhanahu wata'ala shi kan zai magana akan ta na mahalicci to haƙƙi na biyu da ke biyo baya shine haƙƙin iyaye misali muka tafi suratul baqara Allah ta'ala ya kawo da bani Isra'ila dokoki guda goma doka ta biyu shine iyaye وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله sai ce wabil wato ka kubota wa kowa sai Allah sai yake abu na biyu ku kyautata wa iyaye idan muka shiga cikin suratul nisa aya ta 36 wata ake kiranta ayatul huquqil ashara ta yi magana akan haƙoƙi guda goma haƙƙi na biyu bayan haƙƙin Allah shine haƙƙin iyaye wa abdullahi wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidaini ihsana idan muka shiga cikin suratul al'an'ami za mu ga akwai dokoki guda goma sha ɗaya da Allah ya saukar ko guda goma doka ta biyu kun alau atul ma harrama rabbukum alaikum Allah su shiri ko bi shay'a sai ci wa ni walidaini ihsana bayan hakkin Allah sai ci a ta ma iyaye idan muka shiga suratul isra akwai wasu dokoki da Allah ya saukar guda goma sha takwas daga cikin dokokin ne ya ce wa qadara rabbuka Allah ta'budu illa iyyahu sai ci wa ni walidaini ihsana da mun shiga suratul luqman za mu ga luqman ya matsansa wasiya guda goma wasiya ta biyu bayan ya ce abu ne la tushrik billah inna shirka la zulmun azim Allah ya ce wasu nan insani da walidai hamalatu ummuhu wahanan ala wahanin haka na cin suratul ahqaf na Allah ta alayhi wasiya wasu nan insani da walidai ihsana da sauran ayoyi suna nan tili waɗanda suke nuna daraja iyaye da kimarsu da martabarsu sannan da ba mu misali kyakkyawa daga annabawa guda hudu da annabi Yahaya da annabi Zakariya da annabi Ibrahim da kuma annabi Nuhu bi daga ciki Allah ta'ala ya gaya mana sun wa iyayensa addu'a ne bi daga ciki kuma an tabbatar da sufar su shine masu biyayya ne ga iyaye misali annabi Isa alaihi salatu wasallam ke cewa barran bi walidati Allah ya sanya ni mai tsananin biyayya ne ga mahaifiyarsa haka Allah ya yaba annabi Yahaya cewa barran bi walidai annabi ya ce kai da kudin duk kayan babanka ne haka nan uwa za mu ga saboda rauninta da kuma ya su da take fuskanta a rayuwa aka ce ba za ma ka shiga aljanna ba sai ka bi ta aljanna ma tana karkashin sawun mahaifiya kun ga ashe kenan ya kamata kowa ya nazari ya ga wace irin alaƙar ce ta zamantakewa take tsakaninsa da iyayensa in yi nazari a hankalce a shari'ance a al'adance daga iyaye duk abin da aka musu in ba bauta ba sun cancanta to amma abin mamaki in kana son ka gane darajar mutum bayan yi arziki ka je ka kalli inda babansa da babarsa take da shi inda yake ka ga gidan da yawa babansa da babarsa ka ga gidan da yawa matarsa sai ka ga makin da za ka bashi ma'ana da wannan za a auna darajarsa a to ai shi ne akwai wanda ya taba zuwa ya gayyace ni ya yi katin gida sai wani kankarin haka a gefe haka hmm. sai ce mun wannan shine kuma na baba da baba na ce wani daga ciki ce na karamin ko babban karamin na ce a'a ba wallahi nan za su shiga babban ita ta ba su da yawa nace duk da ba su da yawa nan wannan ɗakin naka wannan ɗakin ɗakin nan baba zai shiga ya yi shiru ya kalle ni wannan bangaren naka nan baba zai shiga da ba kai kuma sai ku shiga bangaren da kai da matar shi ne za a ga darajar domin shi da shi ne yake da wannan arziki lokacin da alfi ba zai saka anan ya saka sa anan ke fatan sai sa yi mana yake su haƙura. sun sa ba mu abinci su haƙura. wata rana wata mace ta zo da 'ya'yanta guda biyu mata wajen na Aisha tana bara cewa a ba ta taimako 'ya'yanta suna jin yunwa sai na Aisha ta ɗauko dabino guda uku ta bata ta sa dabino ɗaya a bakinta ta ba 'ya'yanta dabino ɗaya sai suka cinye kafin ta tauna na ta suka ce umma kara mana umma kara mana lai matar na zai ta baki ta fito da na bakin ta tsaga shi biyu ta ba kowace ƙara biyu ta ta haƙwa wannan abu sai ɗaure mana na isha kai ta shan mamaki Wanzu Allah yana shigowa ta ce masa ya rasu lalla na ga abu mamaki ta ce mai kika gani ta ce kaji kaji sai annabi ya ce duk wanda Allah ya bashi 'ya'ya mata guda biyu ya hakuri da su jin tarbiyya ba shi da sakamako ta gidan aljanna kaga wannan shimfiɗa da muka yi mm. ya nuna mana matsayin da iyaye suke da shi mm. amma kuma iyaye ba za su amfana da 'ya'yansu ba sai sun yi aiki guda takwas su karanta su domin Allah ta'ala shi wa ladina amanu ku anfusaku wa ahlikum nara ya ku masu imani ku tseratar da kanku da iyalanku daga wuta saboda haka kai ma da kake son a baka da da yana iya halakar da kai da kuma yana iya amfanar da kai mm-hmm. domin muka dubi yadda Allah ta'ala ya ce maganan da da dukiya alkur'ani ya ce almalu wal banuna zinatul hayatid dunya hmm. da yaya da kuɗi su ne kawai duniya amma da Allah ya faɗi wani kangararre sai ce an kana zamanin wani wajen yana da kuɗi yana da yaya kun da yake cewa zanni wa man khalaqatu wahida wa ja'altu lahu malan mamduda wa banina shuhuda an bashi kuɗi an bashi yayan da yake halatta guri da su hmm. sannan Allah ta'ala yake cewa game da abin nan inna ma amwalukum wa auladukum fitna hmm. ya'yan ku da dukiya ku jarabawa ce domin ne daga ciki in shi kadai ne to ba za ka ji daɗinsa sa ba ba za ka ji daɗin ƴaƴa ba babu kuɗi ba za ka ji daɗin kuɗi ba babu ƴaƴa hmm. to sai Allah ta'ala ya gaya mana yadda zamu reni Ya'yan namu hassi mana biyayya don wasu suke sabbaba wa su kangara yaro misali ka haife shi amma duk haƙoƙin da aka ce uba ya waɗa ba kai masa an ce wani yaro ya taɓa yi wa babansa rashin mutunci sai kawo ƙarar sa wajen sai dina umar sai dina umar yasa aka kirawo ɗan ce me faru tsakanin ku da mahaifinka ce kafin ka zarge ni kai mun faɗa akan na muna na masa ka tambaye shi shi me ya mun ba an ce zai aure a neman uwa ta gari ba ya ce tuni bai neman uwa ta gari ba an ce an haifi yaro a samun suna mai kyau ba ya ce tuni bai samun suna mai kyau ba ba an ce a kai yaro makaranta ba ita tuni bai kai ni makaranta ba ba an ce a koya masa sana'a ba ita tuni bai koya masa sana'a ba ba an ce a koya masa hali ta gari da tarbiyya bai ce, ba abin da ya koya min bari na yi na ci kala a kan titi na ci sharholiya har na zama tantiri to wannan tantirancin nawa sakamakon aikin ne da bai yi ba wannan abin da bai yi ba da Allah ya sa shi ya jawo na zama tantiri yawwa da aka kuma yazo yana kuka ɗansa ya zama tantiri halin shi ne ya yi aikin da ya mai da ɗansa tantiri da aka ba za ka haifi ɗa ka zubar da su a kan titi kuma ka ce maka biyayya ba hmm. ba za ka haifi ‘ya'ya ka ƙi kai su makaranta ba kuma ka ce maka biyayya ba ba za ka haifi ‘ya'ya ka tafi masallaci kai ba ka kai su masallaci ba hmm. domin Allah ta yi wa'amur a halaka bisalati wasu da alaiha ka umarci iyalanka da yin sallah su da kwaduna ba guda takwas malamai suka ce abu na farko ka nuna musu Allah ka alaƙanta su da Allah alaƙa ne kyau ka sa su inda za a koya musu sanin Allah yanzu misali mai risala ya ce wannan littafin ba na risala na yara ne fa yara aka yi wa yanka an tafi a riyal gilmanu ko wulgani ne ko asfali ne sai na yara ne fa ba mu uwayen yaran yanzu ne ba mu ja shi ba ma sai fa yara yau a firamare su wannan risala na yaran na yan firamare ne a da yanzu kuma ya zama na yan jami'a a yanzu wanda ya littafin ma ya zama to littafin za ka kashi biyu ne akwai bangaren akida akwai bangaren ibada fasalin farko da ya ko babun farko ya yi babuka guda goma babun farko da ya ta yi itika da abin da ya kamata a kujere da maganan Allah da haƙoƙinsa da annabi da ceto da lahira da sirafi da miza kara dawowa zuwa gare ka inda a baya kafin mu samu tangarɗa kana bayani dangane da batutuwan da suka shafi a faɗe da yadda ake yin ta da kuma musamman ita wadda biyar Allah da aka mata faɗe ta kai kara wata hukuma ta kai kara kuma aka ce ta zo da irin shigar da ta je aka mata wannan faɗe din wanda wani yana nuna cewa shigar ma da mutum yi tana taka muhimmiyar rawa wajen ganin an mata faɗe din idan muka ɗan matsa gaba kaɗan a baya da dalilai na sha'awa da suke sa a yi fade ko kuma dalilai na shigar da mutum yi yaya kuma wanda ko kuma waɗannan batutuwa ne ko waɗannan abubuwa ne ko waɗannan ayyuka ne suke sa ake yin fade saboda su to daga ciki ne gaskiya akwai waɗanda na lura da su wajen guda takwas kuma duk takwas din nan ba wai a littafi na karanta ba wanda suke da dan aka kawo gaba na na gani da kuma dalilin ma'ana ta hanyar tuntuɓa yawa a tuntuɓa aikace an yi ta dan misali daga ciki akwai sakacin iyaye wajen sakin ya'yan su ta waje ba wando ko ba riga ko wasa ko har yanzu ana yi ko yanzu nan za mu tauna gona yaro su kura kan titi yana da tafiya kaga har yanzu ana yi to wannan shimfir ga kangwaye mm. ga shaguna ga gareji mm. ga kacci kuma kuma ga yara suna tafiya shimfir mm. kaga ji dalili na ɗaya ji dalilin talla yanzu nan dinnan na ga yara sun shiga gareji da kayan talla gareji fa mace da shekara sha uku sha sha biyar an dora mata gyada muku da lokacin da ake yin abinci iyayenmu suna sai da abinci amma zuwa ake ai sallama a siyo a gidan kai a kofar gida kake zama sai ka karɓi kuɗin mutum ka shiga ciki ka siyo masa ko kuma ai dandalin da za a aje kayan abincin kowa ya zo nan ya siya amma yarinya ba ta ɗauki abinci ta kai ma shago ba ba za ta kai maka gareji ba ba za ta kai maka cikin gidan da ba maza ba yarinya da ta zo mata yi sallama ta ji ba mata ba ta shiga ba za ta shiga tsoro to kaga wannan yana ciki sannan na uku barin yara suna yawo babu babba da ba za a tura yara yawon sallah ba sai an hada su da babba saboda shi babba shi yake wajen tsallaka titi shi zai kula da su mm. wajen in sun ga mai wasan kura ko mai wasan da ji wanda yara suke sha'awar su kalla mm. ko mai wasa da dan biri za ka ga yara sun yi cinkoso wanda anan suke fata mm. to kaga irin waɗannan abubuwa da ba a barin yara su fita su kaɗai sai an haɗa su da mai sai da babba mm. sannan kuma irin masu aiki a gida mm. za ka ga akwai wani almajiri wanda yake yin aiki mm. ko mai wanki da guga ko direba ko shago sai ka ga yana ɗaukan yara yana tura cikin yana wasa da su a sai ka yi an ku ko wajen mai gadi ku yi wasa ko ku tafi wajen kai almajiri ɗaukan mu yarin nan da Allah fitan mun da ya kana kuka ya ka sallallasan man ita akwai iyayen da suke irin wannan to kaga wannan shi ma yana cikin abin da ya sa sannan aikin yara su siyo abu a kanti mun sha kama baba mai kanti din na ko wannan mutum ta zabga masa mari kafin mu shi kotu hmm. saboda yarinya kankanuwa aka tura su siyo abu a kanti ya kunna kanti ya lalata to ka kamata ya uwar ta ta sa hijabin da su yi kayan ma hmm, ita wa ya fi daraja ki so an ki ku zauna bari jin su sai ki fita akwai wanda ya na yawa toshe kafa kuma ki dora aiki talla kare ki dauki talla yawa zai kula cikin tsufa amma aikin da suke tasowa nona da tsaye kurama yanzu ne fasi kai suke kallon saboda haka wannan dora tallan da aikin yara din yana da cikin abin da shi ma yake jawo wato ainihin ake yin sannan kuma akwai rashin bibiyar yara zuwa makaranta akwai wanda in ya kai ɗansa islamiyya ko ya kai ɗansa boko mm. ko ba zai dinga zuwa yana ga ake ciki ba baya zuwa ya ga ake ciki za ka yara sai ka ga yaro har a gama can bai je ko ɗaya ba mm. amma uba bai sani ba in yaro zo ba ka duba littafin ka ga aikin da aka yi ba ba za ka je makaranta ka ga alaƙa da malamai ba domin wasu masu tafi a makarantar su ya tsoratar da yanka cewa zai mata bulala an shiga ban ɗaki an yi fyaɗe da yarinya daga cikin makarantar malaman a nan aka samu suna wasu yaran zane kaga wannan shi ma yana ciki sannan su kansu a cikin gida an sha samun wayewa kanwarsa fyaɗe saboda barin yara a shimfiɗaɗe suna kwana kaga wannan shi ma sakaci ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a raba wa yara shimfiɗa maza a ware musu shimfiɗa su daban mata a ware su ma mazan a rarraba su su ma matan a rarraba su barin yara ɗin nan suna kwana a shimfiɗa guda sannan abu na gaba shine kallon fina-finai na batsa yanzu iyaye suna kallo su a kansu za su buɗe gidan talabishin ana nuna namiji yana rungumar mace so ya kallo sai ka shi ma yaro ya fara rungumar kan wata yana gani ana kitse fara kan wata ke kaga daga nan shi ma yana daga cikin abin da yake jawo wato illar sa'i ga sunan kamar haka sufuli takwas sufuli tara hudu sufuli hudu daya sufuli hudu tara sai kuma sufuli tara sufuli bakwai tara bakwai biyar takwas takwas uku sufuli su malam da mu gare su da sun shigo assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam barka da malam muke tare To mala ya kubu ismail barka da kasan da mu a gurguje wani gudun ma kake da shi ko tambaya muna tare da mala na'am mm. na'am saboda me zai yanke alaka tsakanin tarbiyyar da shi kuwa ya ya ya sabo daga layin sai dai ko a sai eh, to zamu duba yanayi biyu yanayin jahilci ne Mm. ko kuma yanayin sa kangara ne tunda din ba wani jahilci rashin sanin hakkin iyaye ba ko kuma akan gararre ne mm. ya zai yanke alaka da iyayensa shi ba inda yana neman albarka mm. yana son ya gama da duniya lafiya ai ba zai yanke alaka da iyayensa wanda ko yanke alaka da iyayensa to ya yanke alaka da duk wata hanya ta arziki in siyasa yake wallahi ba zai ci nasara ba idan neman kuɗi yake ba zai arziki ko ba zai taɓa samun ƴaƴa masu biyayya ba wallahi ba zai ci nasara ko ina ba kuma dishar da aka masa ya kama shi saboda ba a uwa da bakin uwa ko malami ne akwai juraiju da baba ta ce masa baki kun ga karshe sai da ya ci duka wannan ya isa misali malami ne amma baba ta kira shi yana sallah da nafila yake amsa mata sai Allah ya haɗa shi da sharrin karuwa sai da aka cike shi aka yi dukan jiya to balle kai kagari na barka da yamma a gurguje da wani ke tare to mal abdullahi sun zama barka da kasancewa da mu a sannan kuma wani gudunmuwa kake da farin cikin wannan shiri ko kuma wani tambaya kake da shi to muna gode yadda ka faɗa haka ne wannan a yi addama wannan a yi hagu eh, amma aka yi na hagun na daman ma aka yi kama a daman ma ya isa wannan ya nasar da mota tambaya ma da aka kuma na kai maganar aski da yana daga cikin abubuwan da ake ma yaro yayin da aka haife shi bayan an yi murna da haihuwarsa da sauransu za a yi mai layi mai kuma aski idan mace ce kuma ita ya za a ita suka wanke kan za a yi da sabulun salo dan hadisi bai zo ana yi mace aski ba wasu ce umuman ne har mace har namiji mm. amma gaskiya kaule rajihi ba a wa mace an ko a aikin haji inda ake kwalkwabo mm. an ce mace kar yi kai sai sayan mata aka iya anmula anmula shine gaba dan yatsa iya abin da za ta yanke kenan saboda shi gashi an ne ga mace shi sa ga aikin haji ma ba ce ita ta yi gaskiya da namiji yake ba to balle kuma lokacin suna wancan fa ibada ne kaga ba ce ta yi ba yawa ka gani yau wani haihuwa ne saboda haka wanke ake da sabulun saro sai dai ta zo da wani ciwo shine ake askewa domin ta samu a sa magani A ɗan rage sauki da ke tasowa nan da ɗan da kake sannan kuma mai ke tafi da kai a gurguje lokacin na ya ji daɗi. Tumal Abdullahi barka da kasancewa a gurguje mai mai gudun marfoton barka. ka. Masha Allah, muna godiya. Mm. malam maji eh, malam mar wannan ba ya tambaya ne yana so ya san ma menene matsayin askin aski aski da namijin nan wajibi ne domin duk su maka aikin ka bata kai kasan da wasai ne amma annabi ya musu kwalkwal nan da ran wajibi kuma dole sai ai de wannan shine misali hmm. dukkan da bai kai hasan da wasai ne dukkan su maza bata kai kasan to tunda aka aske ko su su har hasan da wasai ne hmm. kai su madanka ya waye shi wannan jikin annabi ne gaba da bayan. dan fatima ne kuma dan aliyu amma kai ma kuma na dan waye shi ne abu zai yau wato kare na amsu eh, shagun malami muna godiya kwarai da gaske a lokacin da aka ɗiba mu wannan shi ya riga da ya cika eh, muna godiya kwarai da gaske kuma da fatan Allah ya nuna mana gida lafiya da fatan abin da aka yi Allah ya sanya albarka Allah ya ba zaman lafiya da duniya ɗin da cikin wannan aure da aka yi sanadiyar wannan dama da muka samu aka zuwa aka ban wannan a waɗanda suka rako malam musamman daga kano musamman malam muhammad dangina usman da malam anas madabu da malam bakar isa da wannan da kuma malam sha'ibu da nufi sha'ibu santar rago da malam abubakar ya musa daru suna da malam umar abu gombe da malam muhammad nura abdulhamid kafur da malam abubakar ibrahim malam guguru da malam ismail dauda damina da malam ishaq salisu da malam muhammad bello da zaria da kuma waɗanda suka rako malam da nan cikin garin haɗe da musamman alhaji nuhu da alaran malam usman iya da emir garkuwa da alhaji yusuf da muhammad isa mamansi yan agaji da suka hada da su malam rabi malam yusuf adalci da malam musa haruna bagadawa da kuma direbobi irin su uh, malam umar sanata da malam Abdullahi. da kuma waɗanda muke tare da su daga nan cikin gida a waɗanda suka ce maka shi ne su wani babban malami nan daga daga zariya wala buza kware na gaba ba shi ba eh babban limami ba <laughs> babban limami na goda kware daga gaske akwai irin su malam Umar bin Kamis da Bawada Hadiza da malam Anas Madago da malam Mukhtar Isa da Wano da malam Muhammad Usman Zanjina da malam Abubakar Yamusa da malam Ismail Damuna da malam Rabi Adalci da malam Umar Muhammad Asalafi da malam nahi hisba eh, da kuma malam muhammad isa babanci da alhaji yusuf da alhaji nuhu ibrahim sai kuma da bangaren dama na akwai irin su malam halaru a umar da kuma malam abubakar suleiman sd shugaban sashen gire shirye na gida rediyon suwaba da kuma malam usman hassan gida wanda duk suka taimaka shirin mai iso zuwa gare ku da kuma ita musamman jami'a da ta sada mu da ku halima hassan ibrahim sai kuma injinan da ya sarrafa mana na'ura injinan awal muhammad inuwa dukkanin kuma nan kun godiya da fatan alkhairi kuma muna fatan allah ya cika mana ladansa ga cikin wannan ayyuka da gaba daya kowa ya bada gudunmuwarsa ya